قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت تكملة لما رفع شرحنا في حديث عائشة حيث افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فظهرت فظنت أنه ذهب إلى بعض أهله وذهبت تلتمسه وتبحث عنه فإذا هو يناجي ربه وهي في شأن وهو في شأن هو ذهب يناجي ربه وهي تفكر أنه ذهب إلى أفراد أهله حديث اللي قبلت مذكرتها حديث من عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن عائشة قالت أقول لك أن عائشة الله كرمت جاتتي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش إكي أولي داري sai na rasa manzon Allah akan shimfida ban gan shi ba muna tare in sai ga baya nan faltamattuhu sai na yana neman inda shi ina ya tafi ko ya je wajen hajiya wacce ne ko alhaji ya je wajen hajiya wacce ne ko ya aka dai daren ta ne girkin ta ne kuma amma ga shi ba alhaji ba malam ba ko to lalle ai sai ka yaya aka yi kuma bai sallame ta zan je ko na yi ba ko a'a take fi ta bincike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar da muka karanta a wancan shekaran ya fatin da ya wuce ta ce fazanantu annahu zahaba ila ba'd nisa'i sai na zaci cewa ya je wajen sashi yaran wasu iyalan sa fa ta hassastu thumma raja'at tace sai na bincika sa'an na sai na ja dawo fa idza huwa raqibun sajid sai ga shi ta manzo Allah yana ruku'i yana sujada yana gana da ubangiji a wannan riwaya ta ce fanta masu tana da ciki na haƙi ne ka san lokacin ba wuce ba ba da sai ko wutar ma da ke kuce ma a kibar zartin masu yi fitilar mai zewa ne da ware فوقعت يدي على yi wa huwa في المسجد tana zaton ya je wani ɗakin sa ne ko gidan wata matar ta sai ta dawo tana lalabe ta je ta ji ba alama to yaya aka yi sai ta dawo da kamata ya yana na aisha da kika da ta manzo Allah ki fara neman shi a masallaci mana eh. amma mace duk inda kake kada ka taba tsammanin cewa mace duk inda ta kai da amincewa da ko amince tsakanin ku ba za ta fassara ka da wani abu ba in ta gani ko ta fahimci wani abu mun gane ko eh da kamata ya yi da karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko inda za ta bincike shi da bincike shi masallaci eh. don inda ya fi cancanta a ce an same shi kenan amma saboda kishi tabi'a ne na mace tabi'a ne na mace sai ta zaci ya je wani wuri da cikin alanta sai dai da ka tafi komai ba da sai ta dawo tana lalabe ina yake sai hannun ta ya fada akan kafa manzon Allah ta fi kafan manzon Allah manzon Allah ya dokar kafan haka yana sujjada sai ta taba tafin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid al hali kasancewa yana cikin masallaci wa huma mansubatani kafafuwan manzon Allah man daraja ya kafa su haka ya su suke akan kafa? wa huwa yaqulu a lokacin manzon Allah yana fadar cewa Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله عليه وسلم sai ta tsaka manzo Allah yana gana da ubangiji ina cewa ya Allah madaukakin sarki a'udhu bi ridaka min sakhatika ina neman mafaka a cikin yardarka ga kare ni daga fushinka dan lamar malja minka illa ilayka ai lamar ja min sifatika al-ukuba illa bi sifatika al-jamaliyya babu mafaka ko matsirata daga ukuba ka ya Allah ko azabarka ko fushinka sai a fake da sifofinka da jama'a da ar-rahim ar-rahman al-karim al'afu ya afu ke fi ga masu Allah yana wannan na cewa a'udhu bi ridaka min safatik wa bi mu'afatika min uqubatik ina neman mafaka a cikin lafiyarka daga hukumar wa a'udhu bika minka ina neman mafaka a cikin rahmaka daga azabar azabarka la uhsi sana'an alai ai ba na iya kirga ko ba na iya yin yabonka yadda ya kasance an ta kama afnaita ala nafsi kamar yadda kai ba kai kai yabi kanku zaɓin ka ya Allah madaukin sarki قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقرب ابن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته إتينا لآئشة تتباش العباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم إنا فدرك وعشور كئسا كان يقول في ركوئه وسجوده صفوح قدوس رب الملائكة والروح صفوح القدوس أي المصبح المقدس wanda ake tsarkakewa wanda ake tsarkakewa daga sifofin da ba su dace da shi ba wanda ake tsarkakewa da duk abin da bai dace da shi ba kaka annahu qala musabbahun muqaddasun rabbul malaikati war ruh ubangijin mala'iku da ar-ruh to ar aka ce rabbul mala'iku war ruh mala'iku da kuma aka ce war ruh yadda ce ar-ruh abin da ake nufi da shi jibril don ka ce a a arruhu wani mala'ika ne mala'iku ma ba sa ganin shi kamar yadda mu ma ba ma ganin aljanna ko kuma suka ce kuma ai jibrilu ake nufi wa ma'ana subuhun ai al-mubarra'u min an-naqa'i wanda ake ake barranta shi daga tawaya wa shari da abokin tarayya wa kullu ma la yaliqu bil ilahiyya da duk abin da bai dace da sifa ta ilahiyya ba ba za a bauta wa kowa ba sai Allah madaukakin sarki duk wata sifa da bata dace da sifa ilahiyya ba ba za a sifanta Allah madaukakin sarki da shi da ba وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق القدوس لابن صرف كيوانك ذك ابن بيداج دا مهل الشيبة وقال الهروي قيل القدوس المبارك انسك القدوس المبارك قال القاضي إياه وقيل فيه سبوحا قدوسا على كثير أسبه سبوحا أو أذكر أو أعظم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شوبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مصرف مصرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مصرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأقول أن من الله يكفن أي كينا أسجد سجدة ko ka ɗauki cikin addu'o'in da manzon Allah ke ke yi a cikin sujada sai ka rinka yi in kuma ka iya larabci duk abin da ya ciki bukatar da ta kama ka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ruku'i a girmama ubangiji sujada a yi fama a yi ta roƙon Allah a ciki to in ka roƙi Allah a cikin ruku'i ya yi na? addu'a zama addu'a a cikin ruku'i ko sai nan ne sai sujada kawai kadai me zai me hana menene bambanci tsakanin du'a'u ibada da du'a'u a matsala na bambanci eh eh eh yana rukun Allah barakin zargi dukkan sun hadu a cikin ne addu'a ce ko to shi ke nan shi tsanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ruku'u fa azimu fiha rabb wa amma sujud fajtahidu fiha du'a wannan kalma tana nuna cewa ba za a iya yin addu'a ta ibada a cikin ruku'i ba ba ta nunawa ba ta hana cewa a yi rukuni cikin bukari ba mun karanta ne ba imam al-bukhari man hadisi ne man hadisi imam al-bukhari yace tunda subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ina ma'ana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi addu'a ne ko ba addu'a ba ce zikiri ne ko ba zikiri ne zikiri ne to malamai sai kasa addu'a gida biyu du'a ko ibada ce addu'a ta ibada san san ibada ba wani abu ke roƙa tana abin roƙon Allah ne kana da addu'a kuma san kana roƙon Allah madaukakin sarki Ta ibada din addu'a ta ibada da ta istighfari da ta neman wani abu duk ibada ce in wannan ibada ta halatta me ya hana halaccin wannan da babu nasti da ya hana to me yasa manzo Allah faɗa sai ce a cikin addu'a ne ya fi karfi shi ne min babin tauhid ana kwadaita ma ne kai cikin addu'a din in kai cikin ruku'i sallar salata mun gane ku don bai ce an hana ni akwai bambanci tsakanin cewa an hana ni na karanta alkur'ani a cikin rukuni me aka faɗa an yi hari da kuma rukuni a girmama ubangiji su jada a roƙi Allah madaukin sarki akwai bambanci tsakanin al'adu maganganu na cewa an hana ni in aka hana ka kai kai ne ba ne wannan kuma kwaɗaita mun Allah ce a ma ubangiji cikin rukuki a roki Allah su sujada ya hana cewa ka roki Allah cikin rukuki bai hana abin da yafi yafi shine kai cikin sujada amma in kai cikin rukuki sallar ka ba ce ba a yi aiki ka yayi mun gane ko ba sai muka ce manzo Allah ya faɗa da aboki Allah a cikin sujada in ba ka iya larabci ba abinda za ka yi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi har ko uku so bakwai ko so ba ko abinda Allah ya koyi maka in kana da bukata a cikin sujjada ba ka iya larabci ba za ka yi to sai ka ka dauki addu'o'in da manzon Allah ke yi cikin addu'o'in manzon Allah in ka bincika za ka samu addu'a daya ta tsaya a bukatun duk adam duk manzon Allah harshensa abin da yake cikin harshensa zai wadatar da ɗan adam baki ɗaya bukatun ɗan adam ɗan adam bukatunsa guda nawa ne suna da yawa ba su da adadi adadin ɗan adam sai ka ce bukatun ɗan adam adadin ɗan adam wannan na bukatar kaza wannan na bukatar kaza wannan na bukatar kaza amma ba ɗaya kana su suka zo su hadu akan abu ɗaya. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a Allah rabbi yassir li amri wa tur awrati وآمن روعاتي واحفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين أنونا من مخلوق دباية بكاتا وإن أبوها duk wata bukata da kake bukata tana ci ya yassirli amri idan ma na yassirli amri al'amurra na ko in dan fansho ne ba biya ka ba addu'a ta shiga in dan albashi ne ba biya ka ba addu'a ta shiga in ɗan kasuwa ne jari ya kare addu'a ta shiga in kana neman eh, eh, ɗan daga matsayi ka ne addu'a ta shiga yaka duk abu ya sirri amri duk wani al'amari da kake bukata Allah ya mafi ya sauwake maka shi ka same shi cikin sauki wannan amri bai shiga cikin wannan ba Allahumma ya sirri amri wastur aurati ka suturci al'aurata duk wani abin da ke ba ka tsoro ba ka san a gani ka rufe da addu'an manzon Allah wannan abin da ke ya shiga shi wastur aurati wa amin rawati duk wani abin da zai barazana zai bani tsoro na ne ɗan tsubbu ne masu kulle-kulle ne ɗan kaza-kaza ne suwane ne wa amin rawati duk ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba duk wani abin da zai ma barazana ya tsoratar da kai ya kawo ma tashin hankali kullawa ake yi su haɗu ne su kai taro ko a rarrabin kai a cikin dare suke yi ko a cikin rana ne ka sani ko baka sani ba a kanan lafi a abuja lafi a lagos za a yi ya ce wa amin wa wa'asi duk wani abin da zai kawo mana barazana wannan barazanar ya danganci zabe ne ya danganci majalisa ne ya danganci kasa ne ya duk wani abin da zai mana barazana a addu'a manzo Allah ya shigar da shi sa'annan ko ce wa fazni lima tahfazu bihi ibadatu salihin ya Allah ka kare ni da abin da kake kare bayan ka na kwarai wa yasa abin da Allah ke kare bayan ka na kwarai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa da manzannin duk baki daya da manyan waliyan Allah tunda da sahabbai har zuwa yau me yiwa kai ma waliyin kai ma waliyin Allah ne ko ba waliyin Allah bane kake duk mutum imma au aw aduwullahi ko masoyin Allah ko makiyin Allah ba ka bane waye zai yake zama makiyin Allah to sai wilaya kuma ta sha bamban wargwadon ibadarka wargwadon karfin wilayarka wanda ke salloli guda biyar cikin jama'a da wanda zai salloli guda biyar cikin jama'a ya kawo na bilbili wane ne wilaya ta tafi wanda ya yi haka ya kawo na eh, sunan rawa rawati wakin nan sannan ya kawo sallar fi sannan ya kawo sallar walha sannan ya kawo sallar alwala sannan ya kawo tsayyatun masjid ya kawo wa'annan duka kira wanne ne guda da tafi wannan sa'an ne wa inda duka ki daya ya kira zakar dukiyarsa wani wani fi bayan ya kira zakar dukiyarsa ya taimaka aka gina masallaci aka gina makaranta ya taimaka aka gina aka samu mutane ruwa wanne ne guda da tafi ya taimaka duk sa'an da duk sa'an da ka fi yawan ibada wulawa ta fi kusa da iran ta fi da wanda ke kasa da su sai ka ce wa fanni ya Allah madaukin sarki ina roƙonka ka kare ni bima tahfazu bihi ta salihin da abinda kake kare bayan ka na kwarai ma'ana ya Allah rabi sarki abinda ka ɗauki ka kare annabi Adam daga shaytan abinda ka dauki kare annabi Nuh abinda ka kare annabi Ibrahima daga wuta da namaruda da da wano ne da wano ne da wano ne jin abinda ka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> daga sharrin Qurayshawa daga sharrin Yahudawa daga sharrin munafikai duk waɗannan sun shiga cikin da abin da ka kare annabi Yusuf daga makirci kaza kaza kaza kaza duk sun shiga cikin wannan abubuwa daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sa'an nan kuma sai ya saura shin kana rufo Allah madaukakin sarki wannan abubuwa shi ke kenan wani ɓacin rai da zai same ka ha ma'ana ba ka bi a kamar kenan an karba ko ba karba ba an ba ka abin da kake so ko ba ba ka ba to kuma ba ka son ba rai kuma ga kashi ba ki rai ina jawabi eh me ana jarraba mutum ne li yablu wa kun ahsana amana aha eh وهم لا يفتنون wani abin da ka roka din ba zai samu ba sai da wannan hanyar ya za ka yi annabi yusuf ɗan uwansa mai suka kulla masa oktulu yusuf a aje aje baki cikin daji ko kyan ke ce ta cinye shi ƙarshe aka ce a saka shi yana sai aka ji aka saka shi rija ba bala'i ba ne to anan aka aka zanta da shi aka yi masa wahayi daga nan ya rabu da su ya je shiga wani garin daga dai zai zama abin da ya zama jefa an ci rijiya alkhairi zama masa ko sharri alkhairi zama ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tsaya yake Allah ta faɗi Makka kin san ke ce mafi soyuwa a gare ni ba dan mutanen ki san fitar da ni a ciki ba a ciki ba da ba zan fita ba shi har abada ba malamin da ya taba ce hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makka sai ce hajara na biyu sallallahu alaihi wasallama hajara akwai bambanci tsakanin hajara da hajara ko ba na bambanci hajara ka kaurace ma abu hajara an fitar da kai da ƙarfi ba haka bane hajara ka kaurace ma abu ba ka so shi ne hajara in ka hace fa'ala tsakanin mutum nawa ne biyu wannan na fama wannan na fama to shi a ce manzo Allah hajara makka au hajara makka hajara makka me ke nuna menene ne da ke fassara da wannan ma'ana sai da ya ce laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu ba haka nan shi kenan fitar da shi akai da karfi ba daɗi aka yi tafiya a cikin yin da wahala ana zuwa makka kuma ba wai barci aka yi ba ba an fito fitinan ko kurashawa aka fara fitinan yahuda da munafikan madina an na lafiya ne amma ina aka kafa daula ta musulunci a madina kisa duk yadda aka yi addinin musulunci ba makka aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk wani da kuraishi duk wani da ke ji da kansa darajar sa bai darajar sa bata fi darajar manzon Allah ba a dangantaka ma a ajiye zancen manzanci da annabci da da mala'ika jibril a kasancewa shi mutumin makka su ma mutanen makka waye shi dangantaka جدا قلت لك محمد بن عبد الله بن هاشم بن كذا كذا كذا كذا القرشي الهاشمي هل يجد اسماعيل ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام وانا كده من قلت لك sama da haka babu to haka ɗaya ne a cikin kamar yadda suke ji da kansu mutanen maka haka manzo Allah ya amma Allah madaukakin sarki ya kaddara addinin musulunci sai dai wani ya shigo ya ya gyara muku ko ka ka je ka dole haka musulunci haka addinin musulunci duk wani annabi haka zaka manya manyan annabawa annabi Mustafa farratu bi kullu ma fi suku ya shiga nan ya fada nan ya shiga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka danna wannan bakar wahala wajen Qurayshawa sa'annan aka fita ala tilan aka yi tafiya daga Makka zuwa Madina akan da kishirwa da yunwa kuma Allah ya karbi addu'arsa والله يعتبك من الناس أما وأن الأبوة دولة سيسون أبو سيسون فارسة أن بكاتة تاتي تبيع ana zuwa madina shi kenan sai aka fa daula ta musulunci amma daula ta musulunci ta kiwa ya kiwa aka fa ta makka to a lokacin a bar maka a je madina ko a koyar ko irin wahala shi ne ta alheri ko a sauran makka a kowane ake ana zuwa makamani shi kenan an saukar da aya kaza an saukar da azumi an saukar da haji an saukar da kaza daula ta musulunci ta kan kama aka kafa daula ta musulunci za a je abu da kaza za a je a yaki kaza za a je a yaki kaza shi kenan har in zuwa yau yasa kasance kana roƙon Allah kana addu'a Allah shi ya san maka abin da ya fi maka alheri annabi Yusuf sai da aka saka shi cikin rijiya wanda ya ba ka cikin da ya ba ka ne duka rayu ashe inda zai je samu abin kuma ke ana haka masa wahayi zama annabi zama manzo aka fitar da shi daga nan shi ke nan inda ya rabu da su ke nan ko kuma zai karfi shi har ya zama abin da ya zama ashe da maki yinka ya san hidimar da yake maka na alheri wallahi da yana raina da sun san abin da zai haifar masa kenan sai ku kyale shi wajen uban nasa shi kenan ko ga shi kuka ga shi kuka fara abin da zai zama yanzu ba sani ba mun gane ko da shi ba duk sa'ad da za ku da shari sai ka yi takatarsa ka sani wannan abin za ku shi zai sa shi ne sababin ɗaukaka haka sun abin da kake so to shi yasa in baka iya hausa larabci din ba sai ka ka binciko addu'o'in manzon Allah ɗaya kenan اللهم يسر لي أمري واستر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني بما تحفظ به بارك الصالحين يسر لي أمري إن تبقى كان الخير يا شبكتي من يتكي ما تكي أي تكي من يتم يا شبكتي mun gane ko sa'an nan ko da addu'a nan ku fada wancan sati ko wannan sahabi ne sai ya manzo Allah abubuwan sun yawa bukatu sun yawa wani yana son zama gwamna wani yana son zama kwamishina wata rana kana son kaza kana son kaza kai kadai kuma zan nuna maka addu'a daya in shugaban kasa kake so in gwamna kake so in minista kake so in miji kake so mace kake so sarauta kake so kuɗi kake so lafiya kake so zaman lafiya kake so ilimi kake so duk abin da kake so zai shiga اللهم إني إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل منه محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله جاء الدعاء لك نونا مكة الدعاء سيد أول ذاك يحد الشيبة إن كان ولا يا ولا تركون ولا تربع لتنبروا بدأت nan da ke a haku kabarin su fada da kura su fada da kan babu su sujudi wal hadd alai babin da ke bayani fadalan sujjada da kwaitawa a yi sujjada a nan ne malamai kowa cire alkalamin don malamai da suka kware suka yi suka yi bincike sun karkara sai suka kari juna ilimi wanda suka ce aikin sallama tun da kabara har a zo a yi sallama wane ne ne ya fi wani suka ce ai ka tsaya ka karanta fatiha da tajwidi da warshi ko hafzu ko nafi ka ɗauko aya tura aya mai tsawo ko tura mai tsawo kana tajwidi ala ramma kana yi ka kawai ta tsayuwa suka ce shi ya bi wani suka ce a'a a kai sujjada ka tsawaita duka yawaita sujjada din sujjada ya wa'anda su kawo nasoshi su sun karanta wannan sati wa'anda su kawo nasoshi su to shi ne kuma za a sake mai da wannan matsala shi ne sai babin da ke bayanin falalar sujjada da kwaɗaita a yi sujjada a yawaita yin sujjada mun gane ko قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عن وليد بن مسلم قال سميت الأوزاعية قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي أنا حدثني معدان ابن أبي طلحة اليامري قال يتي لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي نا هددا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت سيلتي لشي أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة kai maula ne na manzon Allah da'iman kuna gidan manzon Allah da'iman kai ne kaza da ku takalli da ku asawaki da ku da'iman kuna tare da manzon Allah abinda da nake so ka nuna min wani aikin da zan yi wannan aiki zama sanadiyar shiga aljanna Au qala qultu ko ko cewa yi bi ahabbil a'mali ila Allah ka nuna min aikin da yafi soyuwa wajen Allah abinda Allah ya fi so fakakata wanda aka tambaya sai shi ثم سألته فسكت نساكي تنبيسا سيشور ثم سألته الثالثة سيدة تنبيسه أف kaga inda abin ya ko amma yanzu an tambaye ka a yi jirgin kaza kaza kaza je ka kaza kaza kaza Allahumma salli ala Muhammadin hatta la yabqa min salamin min rahmin rahmat shay wa rahm hatta la yabqa min rahmat shay idan ana hatta la yabqa min rahmat shay addu'a ce ko illa ce Allah ce wa rahmati wasa'at kullu shay kace har rahma ta kare rahmar Allah tana da karshe kaji gyara kai ne hatta la yabqa min ar-rahmat shay ba haka bane fa qala sayyidi sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda aka tambaye shi ku ne ahlin bayt ku ne kadimai ku ne kaza kaza ku ne kaza kaza ku ne kaza kaza ka nuna min wani aiki ya shi ma'ana yana tunanai kenan menene na taba jiwa daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam ba isa ba ne ce je kai kaza je kai kaza mu muka ce mu muka yi sai da aka tambaye shi to uku ma'ana kaman baya sai ya bayyana kansa kenan kaga inda waliyai suke ko sannan sai ce sa'altu zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni ma na tambaye man na taba tambayar manzon Allah haka nace ya manzon Allah ka nuna min aikin da zai shigar da ni aljanna ya manzon Allah ka nuna min aikin da Allah ya so fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alayka bi kasrati sujud lillah yace ka yawaita sujada saboda Allah ka yawaita sujada fa illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta anka biha khati'a yace ai duk sa'an da kai sujjada sai Allah ya dauka ka ya kankare maka laifinka wannan yana nuna falalar mai kenan qala ma'adan ma'adan yace kuma laqitu abu darda'i fasa'altuhu yace sa'an nan kuma na hadu da abu darda'i sai na tambaye shi fa qala li mithla ma qala li sai fada min irin abinda tawban ya fada ma'ana ka yawaita sujjada kenan wannan hadisin na nuna ne قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شيخ ابن زياد قال سميت الأوزائية قال حدثني ياهي بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني رجيعة بن كعب ابن كعب الأسلمي قال kuntu abitu ma a sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kwana ina bacci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'i sai na kawo manzon Allah ruwan alwala wa hajatihi da bukatarsa menene bukatar azawaki ne ko menene ruwan alwala da ruwan sarki da bukata sujada ne ko tarbi ko kuwa azawaki ko da kira amfani da tarbi wannan lokacin ko fa qala li sayyidani san ya yaron gidan manzo Allah ke eh, manzo Allah ke karoki abin da kake so an baka dama roka zarkewa kake so kai da zarki kudi kake so mulki kake so dukiya kake so me kake so ka zama duniya kake so so kake ka zama ka ki abin da kake so ka tambaya ka kuntu as'aluka murafaqataka fil janna eh, bai tsira sai zama gwamna ba ko ya zarce ba ko shugaban kasa ba ya ce manzon Allah abinda nake so da zaman na tare da kai a cikin aljanna kansa ya waye ko kansa bai waye ba yana da ilimi ko shi da ilimi waliyi ne ko ba waliyi ba ne kala sai manzo Allah ce awo gaira zalik ba ba wani abin abin da suke bukata ne ga fage ga samun kuɗi ga duniya ga gwamnati ga gwamnati ga shugaba ga abin da suke bukata kenan kafin ta zama tare da ni a cikin aljanna kultu huwa za abin da nake so kenan ba abin da ya zafi a duniyar nan gwamnoni su ga shugabannin kasa su ke sai je suna fara da kansu Duniya ce ta hada su kuma duniyar za ta rubuta musu da hankali eh wa ma min ummatin jama'a ad duniya wa lam yatafarraqu babu wani haduwa da aka taba yi a kan duniya wallahi ba arabu hannu riga ba dutse da menene dutse hannu riga ko ba arabu dutse hannu riga ba haka nafsi ala dunya muna kuka akan san duniya wani na son kaza wani ba ya son wani zama kaza ala duniya نبكي على الدنيا أما حقيقة أبو قادم وما من أمة جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا babu wata al'umma taro kwanakin kungiya jama'a da ainihin duniya ke ta hada su ba neman yardar Allah ba wallahi sai an rabu dutse hannun riga sai an rabu kaza da kaza ko sai an yi wallahi tallahi wallahi tallahi ga dana wallahi tallahi wallahi tallahi to matsala ta ta so kenan kalle sai ka jime a kan sai ka zage zage sai ka dutse hannu riga shikenan inda duniya ce ta hada babu haduwa da ake a jihar lahira sai in an hadu a kan san Allah da manzansa ya ce manzan Allah ne ba shi dama ya buda masa ce roka eh, ina ɗan Najeriya na mai zai roka kuɗi mulki sarauta jin daɗi motoci ya tara gida ya kai ya zubar waje ya dawo kuma ya share karantin na gida wallahi tallahi rashin hankali ne karancin hankali ne wallahi toshewar basira ba yadda za a yi ka zalunci al'umma Wani kai ka je ka ji daɗi wa yake ba da jin daɗi Allah yake ba ka jin daɗi kuma Allah ya hana jin daɗi a babu jin daɗi a ciki idan me za ka je ka halakar da kanka manzo Allah ya ba ki dama kai ka kawo ka kawo da nake tare da kai yanzu a kwana a tashin kawo na zama ina ta ma'ana eh, a ta zarce kina ba ta zarce ba ne ta zarce ke ko ba ta zarce ba ne a ke ta zarce na da asali ke nan ta zarce na da asali ke nan ko amma wace irin wani irin ta zarce Thank you. ita ka tambaya ka ruka me kake so a roƙa maka Allah sai ce abin da nake so manzo Allah na zama tare da kai a cikin aljanna yace awa ghaira zalik ba wani abu sai wannan kulku kuwa za ka abin da ya dame ni kenan abin da nake so kenan dan samu wannan kuma kuma saura ka zama kana tare da manzo Allah a duniya kuma kana da shi a lahira me kuma ke so kuma a duniya da lahira baki daya qala sai manzo Allah ya ce fa'inni ala nafsika bi sujudi hmm. manzo Allah bai ce duk muridai na duk masu na duk ɗan kungiya ta duk ya yace ka taimaka min da yawan su da ka tashi ka tsaya ba su suka bankuna ka je ka biya su masu bin ka ba su ka biya su kowa ka ba shi hakkin sa ka yi sallah yadda a'inni ala nafsika duka su sujud ka taimaka min akan wannan abin da kake so da me za ka taimaka min duka su sujud ka yawaita sujjada na roƙon maka Allah wannan abin sai Allah ya karba haka ne hadisi ne ke karantar da mu fihil haku ala kasarar sujudi wa tarzili fi sai hadisi na kwaɗaita a yawan ta sujada kuma ana aita addu'a a ciki wal muradu sujudi fi salati ay abin ake rufe da sujada a cikin sallah wa fihi dalilu liman yakunu tasdiru sujudi afdalu min italatil qiyam yace wannan hujja ce a hannun malaman da suke cewa yawaita sujjada ya fi tsawaita tsawon sallah tsayuwa ya isa zama hujja ko bai isa ba ma'ana in kana son ka zama kana tare da manzon Allah tun daga duniya har lahira ka yawaita sallah ka yawaita sujjada kana ta roƙon Allah mun gane ku amma duk wanda yake muka je ka ciwo bashi za ba ku ismul azami za a daura bakin eh, manajan banki za a yi kaza kaza wallahi tallahi bai ma nasiha eh. wanda zai ma nasiha sai ma bashi fa bashi da ke sai in dole sai in ya kama manzo Allah ce duk wanda ya karbi dukiyar mutane da niyya ya bayar Allah zai taimaka masa ya biya in bai samu ya biya ba Allah zai biya masa ranar lahira man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adda Allahu anhu ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله haka manzo Allah ce duk wanda ya ci bashi banda dole ne yake kashin bashi da niyya in ka samu zaka biya to sai Allah sai ka ga kafin ka mutu ka bar duniya sai Allah ya taimake ka biya amma in ka karba da niyya kan ba da niyyar zaka biya ba ai yaudara ce ga shi za a babu ismul azami muna da malamai da za su muna da malamai da za su yi babu ismul azami shi malamin kai da ismul al'azami shi dalili da ka karɓo kudin bashi ya kyale ta shi duka sai da aka yi mai rabawa aka yi shi ne farkon wanda ka kashe ba kudin kai ne ismul al'azami shi ba kai ne za su kawo masa to wallahi duk wanda ya ci bashi da niyyar gadara ba tun ya biya ba manzo Allah ce Allah zai atlafa kullahu duk wanda suka ci bashi ba da niyyar su biya ba me ya faru ba za ka iya biya ba a duniya kuma lafiya Allah ba zai biya maka ba don ba wa inna ma li kulli mri'in innama al-a'malu binniyati wa inna ma li kulli mri'in ma ba haka bane dole ka karanta rayuwar manzon Allah ka san sirrin rayuwa in ba haka ba wallahi tallahi ka halaka har abada وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذا وسبب الحث على ما سبق من الحديث الماضي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد وهو موافق لقول الله تعالى واسجد واقترب ولأن السجود يجب مع بنة ينون سوى فلن السجد أبنت السجد غاية التواضع والعبودية لله تعالى ويسجدنا نانون أنسان غاية تتبادى تتكمل لكي saboda a cikin jikinka duk inda ya fi ɗaukaka fuskarka sai ka ɗauki fuskarka ka a cikin kasa turbaya da ake takawa da takalmi saboda ka nuna ma ubangiji ci, ta kankan da kai da kankantar da kai gaba ga zatin Allah madaukakin sarki to shi sa ce wasjud wastarib duk wanda ya sujjada saboda Allah sai Allah ya ɗaukaka darajarka ya kankare maka laifuka wa'annan nasoshi da ke karfafa maganar malaman da suka ce sujjada ta fi to malaman da suka ce kuma me tsayuwa mai tsawo a cikin sallah eh, eh, ita ce fi suka ce afdalul salati tulul qiyam fa musalla mace ma'ana a yawaita tsayuwa a tsawaita tsayuwa a cikin sallah to karshe wanne ne wanne ne wacce ce magana mafi inganci Eh? yawan sujjada ko yawan tsawaita tsayuwa to yaya za a yi yawan sujjada da yawaita tsayuwa sujjada ba za ta yi wasu sai da ka da kabara sai ka yi sujjada sai ka yi mai to yaya za a yi nan in ana so a tsawaita a rage sujjada ko ana so a yawaita sujjada a rage tsayuwa yaya za a yi eh? za a yi mai shi ne yaya za ka yi sallah raka a biyu ko raka a hudu in kana son ka tsawaita tsayuwa ko kana son ka yawaita sujada ya za a yi hmm. eh ma'ana in za ka yi raka a goma sai ka takaita karatun maimakon kowace kowace bayan fajiya a zarar sura mai tsawo sai karanta sura mai gajeruwa sai ka yi maimakon goma sha ɗaya sai ka yi tala'in ashirin da biyu bida haramun ne eh? haramun ne tarawih raka'a goma raka'a menene tarawih a nawa ke yi kiyamun lairan ake yi wuce ko ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya ko goma sha uku abin da ya fi kenan wa ya isa ya ce ba za a yi sama da haka ba shi ma ya yi bida a wa ya ce wa ya ce kar a yi sama da haka babu aka ce maka annabtu an raga abin da ya fi kenan wannan babu ko ihlasi amma me ko kai ko a goma sha daya in kai goma sha biyar kai laifi in kai sha bakwai kai laifi in kai ashirin kai da ɗaya kai laifi eh eh kai wai ta yana ko to ashe wannan ma nasi ne shi a ta su jira aiki babu a aza'i sujudi wannahi an kafi shari wa sauri babin da ke bayyana waɗanne gabobi ne ke sujjada da kuma an hana mutum yana da suma mai yawa zai salla ya daure su baya ko ya kame su waje a'a sai ka bar su yanda suke in kai sujada kuma su sujada rigarka sai ka kyale dan kai sujada ita ma ta yi sujada amma kar ta taukakar kar ta yi tsawo da yawa ko ka bar ta ruwa ko amma rigar za a yi bar ta ruwa amma an nuna rigar kuma ba waye sai sai kara yi babban riga waye sai hana ba hausa yin babban riga eh? akwai wanda ya sai hana ba hausa aka ce kare ya tsawo ya fi mai ya ja kasa ko a ba ja kasa ba ne kada ya tsallake a idon sawu ba haka ba ne to in yi rigar ba ta shige idon sawu ba amma ya hannun kuma haka ba haramu ne ba haramun ba ne ko saboda me tsakanin in ka suke rigar ita kanta za ta yi abin da shari'a ta hana ka dole hannu abin da ta baka dama in kai ba wanda yake ce maka danna in ba haka ba dan Allah riga ta yi tsawo ko ya kai ya wuce idan zawo shine yafi tsananin barna ta dukiya ko ai babban riga babban hannu haka eh ah! a wannan shari'a ce ta hana ka kai ba haka bane amma wanne ne in an rasa kuɗi ne wanne ne ya fi babban riga in alfahari ne da ji da kai wanne ne ya fi eh ba hauka yana kan riga ne kasa ko yana yi ta ne yana ji da kai rataya ya rataya ya baje kuma ya rataya ya aiki ba haka bane ba ba saboda kin manto a fara ba amma cin da shari'a ba ta faɗi wannan ba ba ka isa ta haramta ba mun gane ko ba na na'a aisha ta na mata karan ba da manzan Allah ya ga abin da mata suka kirkiro da ya hana su ashe tun da bai hana ba ba wanda ita ya hana ba haka bane wa kafin sha'ari. wa nahyi an kafin sha'ari wa thawbi wa aqsir ra'si fi salati ce babin da ya zo yana nuna bayanin gabobin da ake sujjada da su da kuma an hana mutum ya kama gashinsa ya hana su sujjada wasau kuma ya hana ka kama riganka yanzu ka sa babban riga ko riga da ko ko jallabiya ce mai babban hannu in za ka yi sujjada ba a ce ka kame shi haka ko ka kama riganka haka yi sujjada ba a'a ana son ka sake ita ma rigar ta yi sujjada ki shi ma ya sujjada ba haka ba ne wa aqsi ra'si fi salati an hana mutum ya ya kifa gashin sa ta baya dan ka yi sujjada ba za su ba ana son ka sake sujada. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا وقال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة yace an umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dani an umurce shi ya sujada akan gabobi guda bakwai wa ونهي an ya kuffa sha'rahu wa thiyabahu an hani manzon Allah ya kama gashin shi kuma da tufarsa ya take su haka sun sujada in ya sujada su ma su sujada hadha hadithu yahya wa qala abu rabi ala sab'ati a wannan riwaya sab'ati a'zum aka ce ko ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين وأكن ولا سيبين قبوبي بلا بقوي قبوي بلا بقوي لأكا شيء ماذا الله يتجد على سوء ودنين قبوبي بلا بقوي إيش الكفين والركبتين والقدمين ثم بعد ذلك والجبهة لأكا نون غوشي لحنسي غوشي لحنسي جبهة أيك hannu da hannu gaba biyu uku kenan gwiwa guda biyu biyar kenan ya kan kafafka biyu kafa biyu guda bakwai kenan kafa biyu guda biyu kafofi guda biyu gwiwa guda biyu hudu kenan tafuka guda biyu shida kenan da goshi da zai nuna goshi zai nuna goshi da hanci duk gaba ɗaya goshi da hanci duk gaba ɗaya ne ko to asalin sujada da goshi ake asalin sujada da goshi ake duk abin da ya zo daga baya yana jin goshi to shi fa sai malamai suka tun da an ce goshi da hanci gaba aiki to in kai da goshi da kare hanci ka bi ba sallah ta yi ha ta yi ko ba ta yi ba to an kai su jira da hanci da kare goshi ka bai saba ka saba ba ha yaya kuka yi uku ta yi ko ta yi ba su sake talatu ya ce muku ba ta yi ba ko قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه الجبهة لما قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه الجبهة وأشار بيده على أنفه من ذلك أن أمرتين ليس يدع كذبوا بي بلا بصر الجبهة سينون والنا معناه ده هنسي ده بوشيدك جبع أين واليدين ده هنا يقول أبي والرجلين wa atrafil qadamaini da kuwa guda biyu da gefofin kafa ya yatsun ka na kafa guda biyu guda bakwai kenan wala nakita thiyaba wala sha'ra kar mu kame kar mu dade kar mu daure gashi mu ko tufar قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن داوود عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف في غوشي دهنتي قال حدثنا عمرو عمرو بن الصواد الاخري قال اخبرنا عبد الله بن وائل قال اخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن قريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي يتياجى عبد الله بن الحارث جنى صلى ورأسه معقوس يا نبي يا كيس يا دوري من وراء جبا تباينسا in bai daure ba in yi sujjada za su zubu to sai daure ta bayan sa fa qama faj'ala yaqullu sai ya tashi yana kokocewa ya ga wani na sallah sai ji na kokoce gashi falan man sarafa aqbala ila ibn abbas abdullahi dan abbas sai ji na kokocewa da ya idan sallah sai biyo ran abdullahi dan abbas wa kala malaka wa ra'si me ma zafi me gano ka da kaina ya ina sallah ko kana kwance bin zaki ya lafiya ne me faru fa qala ya abdullahi dan abbas sai inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa inna ma masalu hadha masalu allazi yusalli wa huwa makruh yace irin wanda ke daura gashi shi kamar mutum ne zai sallah ko zai sujjada yana sallah sai ya daura ya rike jikin sa ya za ka yi ka sujjada abinda ake so shine in kai sujjada gabobi bakwai sai sujjada in ma kana da gashi mai yawa sai sujjada in ma hannu rigan kana da girma ya zube shi ne ya sujjada ki hadhihi ahadith malan yake wa'annan hadisai da muka karanta na sujjada akan gabori guda bakwai fiha fawaid akwai fa'idoji da yawa منها anna دي sujudi sab'a السجود yin قبل بني السجد أبو دابقين وأنه ينبغي للساجد an yanzu da alaiha a fitful matsala ke sai ka ga malamai Ya ce gabobin yin sujada guda nawa ne guda bakwai sai ce amma yambari ina mana yambari ya kamata ka yi da fitful guda bakwai ko ya ce ya ji ya ce yambari an yi su da alaiha jami'a wa an yi su da alal jabahati wal anfi jami'an kai sujada da goshinka da hancinka baki daya goshi ke taba kasa hanci ke taba kasa fa amma jaba'atu fa yajibu wad'uha masfufatan ala al-ard yace goshi ka kwa wajibi ne kaga inda yake wajibi sai ki wajibi inda yake ba wajibi sai ya kamata yace goshi ana son ka saka fatar goshi kai taba kasa kada ka rufe da wani abu mun gane ko wa yakfi ba'daha wal anfu mustahabbun falau tarakahu jaza yace hanci kuma mustahabbi ne kai sujjada a kai in ba kai suka ce ba aka ce sabar abin da ya fi amma sallah ta yi walau ta sara alayhi wata rakal jabha lam yajuz yace to in yayi sujjada da hanci ya sa ya ya ya saka hancinsa kasa bai sa goshin sa ba wannan malamin yace sallah ba ta yi ba هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى والأكثرين إذا مثلا إمام الشافعي إمام مالك إما تزيد جدا يدك وشيد حنك in kai da hanci kadai goshi ka bai taba kasa ba sallah ba ta yi ba saboda asali cikin sujjada na goshi ne da hanci da fargobi suna kan goshi ne mun gane ko وقال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة يقول رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك إمام مالك يقول سيعي لعنه دقوشي إمام أبو حنيفة ده عبد الرحمن ابن القاسم سكن الرجال إمام مالك يقول lahu an yaktafira ala ayyihi ma sha da sai in kai sujada da goshi ka kare hanci bai taba kasa ba sujada ta yi in kai sujada da hanci ka kare goshi bai taba kasa ba sujada ta yi dan manzo Allah nuna fil duka yace su ne wurin sujada وقال أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من أصحاب مالك إمام مالك دم ابن حبيب كتير المدني إمام مالك كتير رضي الله عنهما يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث suka ce wajibi ne ya yi sujjada a kan hanci da goshin baki daya saboda zahirin hadisin abin da ya bayyana ke mun ga wannan matsala imamu malik manya manya almajiransa abdurrahman bin alqasim ya faɗi wata matsala ba eh, ibnu habib bin almalikiya shi ma ya faɗi wata matsala ba nan ba wai ba duk sa'an da matsala kake ganin ga abin da ya rijiya sai ka faɗa ba ya nuna cewa kare na wane ba ya nuna cewa kare na wane abinda ake so gaskiya kada ka bi son zuciya shi sa yi malamin yi kamar zai cewa kare na shi da dauka ga abin da ya fi kace wannan shi ce a har abada abin da yake umurka su ke abin da ya tarbiyyar da kai a kai kenan kuma dan me zaka ce dan me saboda ya san kayi ne akan abin da kake gani shi ne gaskiya kenan kuma ya tarbe ta daga ya san baka da rashin kunya ba baka kana da mutunci kana girmama shi ga kana girmama shi matsala kana ganin da abin da yafi su shi kenan kuma sai kai kaza sai ka ga wannan matsala Abdurrahman ibn al-Qasim ya faɗa Ibn Habib ibn al-Maliki ya faɗa wa qala al-aktharuna da yawan malamai suka ce bal zahirul hadith annahuma fi hukm udwin wahid fi zahirin hadith na nuna goshi da hanki a matsayin gaba ɗaya suke li'annahu qala fil hadith saboda a da yazo cikin hadith yana kirga gabobin sai ce sab'atun guda bakwai fa in ju ila udwaini sarat in kace hanci da bango shi da ban lissafi ya koma nan kenan bakwai in ka dauke guda bakwai yace sai ya goshi da hanci ɗaya kenan sannan yake wa'annan wa'annan wa'annan to in zama goshi da hanci gaba ɗaya ne to lallai ne sai gaba duk tayi ko ko rabi nan yayi goshin ka lalle ne duk ko ina ya taba ko ko in kai da wani gefe zai ya ya sujjada ba za ta yi daɗi ba ba daɗin da ake ce sallah ta yi ko ba ta yi ba abin da ake ba haka bane ina ke goshi menene goshi ina ne goshi jaba ina ina ne goshin mutum ba hausa ne me ya goshi a cikin hausa aina daidan inda kai su jida yake goshi ko kwanan nan duk ne goshi aina ne goshi din nan da duka kake su jada to a haka kai su jada da bangaren damu ba su jada ta yi a in magana larura da ma ruhu ya samu larura in baka yi ma sujada ba domin larura ta kama ba za ka yi sujada ba ba sai ka yi ma'i ba yanzu ana dora abinda in mutu ya sanna ta yi ko ba ta yi ba abinda ake ce ma aljabahatu shi mai ne aljabaha goshi mai ne goshi nan ko a ya yi nan inda in kai sujjada alama ke bayyana ko ko haka baki daya ba su da goshi ba to amma da ɗaya bisa ukun goshi kake sujjada ba ka bane eh, kai kai akan kai ma kake sujjada ba akan goshi ba ba ka bane kai ba ka sujjada akan goshi akan ka kake sujjada ko goshi kenan kai ba ka bane ba shine wajen alaman ba Eh? kana da hujja a yi sujada da kai ko da goshi ne ba mele ne ina ne farkon kai in za ka yi a in za ka yi shafan kai daga ina kake farawa daga ina ina daga ina ha ka haddade mana ka dora hannunka ya za ka dare ya rage daga ina ga shi nan ga gashi ya ya ya ka maka ya yi ma gwada ya yi ma haji a inda kake sutura na sunan shi kai ba ga goshi ka bai ga goshi jiri da yawa ya ma za ki sujjada da kai kuma hajji kai sama kasa cikin hajji ba hajji ba ko balarabe ba في قولان للشافعي رحمه الله تعالى أرهما لا يجب لكن الصحابي اتباع متعجلا والثاني يجب هو العصر وهو الذي رجعه الشافعي رحمه الله تعالى فلو أخل بأذو منها لم تصح صلاته وإذا أوجبناه يجب كشف قدميه يجب كمسألة to malamai malaman suke wabin da suke bincike aka ce goshi kai sujjada sai aka nuna su shi ce asali sujjada da goshi ake duk wata gaba biyar bin goshi mun gane ku da hanci da hannaye da kawo in ba dan shari'a ne kace wa innan eh wa yace ce maka magaki na sujjada sai mai sai shari'a shari'a ta ce ka bar goshin shi ma gashin da rigar duk su zube suna su ba ka bane to shine inda malamai malamai suke tefa ma suna ko sai ko tashi mutane kenan sai su binciki mas'ala ga yadda manzo Allah ya fada gane ne to in mutum yayi kaza sallar ta yi ko ta yi ba eh sallar ta yi amma ya bar abin da yafi a a wannan sallar ba ta yi ba to sallar ta yi ko ba ta yi ba sai sun bincika hadisin baki daya nassin sun je sun dawo sun je sun dawo su ga me ma ake nufi ne tukuna wannan abin ake nufi ko ko a a jumlar باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الارض باب اللي ke nuna aidi ai a daidai da ake sujjada sa'annan ta buka guda biyu kuma ka ajiye su kasa wa rafi limnar faƙaini alal jirbaini ka ɗaga waɗannan biyu hannunka kada ka haɗa su haka ka ɗaga su haka kai sujjada haka sujjada haka za ka yi ka daga waɗannan wani yuja ka bai ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka bude tsakanin su kenan ko al jambaini wa raf'il batni an al fakhdaini fi sujudi sa'annan kuma ka daga cikin ka kada ka manna cikin ka da cinyoyin ka guda biyu ka takure haka ana so ka bude ne haka kai su jira haka hannun ka sake haka ta inda da a ce mage ko wata yar dabba za ta yi iya za ta iya shiga tsakanin ka ba matsewa haka za ta yi ba abin da aka ce kai ce to in ka matse kai sallah ta yi ko ba ta yi ba to ai ba kai ake sallu kamar da aiki muni kusa da ne manzo Allah haka yake in ka kai sallah ta yi ko ba ta yi ba eh a a ba wai larura ta ba shi kai kaɗai ma kana sallah ba mu ce abu da ya fi kube abu da ya fi gashi nan nasi manzo Allah ga da yake kuma ita kallo kamar ayi mun musalli in mutum ya yi matse din bai kube ba sallar ta sai ko ba sai ba eh sai ko ba sai ba me yasa eh gurewa ba wajibi bane da kuma wani dalili manzo Allah kuma ya ce za ka yi sallah ka saka ita kada ka kawaita kuma ya hani yayi tsawa yayi fada yayi fishi ba haka bane don ka karanta suratul bakara raka'a da ali imran raka ta biyu sallah ka sai ko ba sai ba ka saba mu wannan manzo Allah ba da ba yanda yake akwai umurni na ruwa akwai umurni na wajen akwai nahi tanzihin akwai nahi tahrimi to abinda malaman suke suke bi mun gane ko sallu kama na aikin wani usalli ku yi sallah kaman yadda kuka muna sallah da yadda kuka muna sallah sifar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to sallah tun da kabbara har kai sallah mai hukunci su ɗaya ne kabbara harma da sauran kabbarori daraja su ɗaya ne fatiha da sura da su ɗaya ne duk ba haka wani sallah in kamar fatiha sallah ta yi in kamar in kamar in kamar dayya ta farko fa kai sai da kai sujjada sai da kai kabli ba haka bane eh, ayyukan sallah tun da kafar har sallah ne wasa je daraja su daya ba ta su daya akwai abin da in baka yi sallar ta baki akwai abin da in baka yi sallar ta yi akwai abin da in baka yi sallar ta yi sai kai za ka yi sujjada eh. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود وقال وظل يقوي اعتدالي قوي ديت قديديت عكس الجدل wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisaqal qalbi kada mutum in zaka sujada hannaye ka tafi ka su haukan kasa kada kai kamar yadda ka rinka kake kwanciya ka bar wa'annan duk su haka aka ce ka daga su wannan tafi tafi guda biyu ne za su sai da zaka dora mu kasa wa'annan ka daga su to aka ce manzo Allah ce wala yabsut wala yabsut ahadukum in bisaqal qalbi kare ya kwanta yake shirfi da hannaye da kuke yi manzo Allah ce kar a yi haka to in mutum yayi sallarsa ta yi ya iya ko ku sallar ta baki قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهول السند قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شوبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبطل أحدكم ذراعيه انبساط القلب قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت من زعل صلى الله عليه وسلم إن كي سجد فإن ذاك سجد فضع كفيك وارفع مرفقيك كحج كأجي هنا يكتبك فقنادي كدك هو حننك ما نكرك حدي كدوك لحقك قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو المزارع عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه إذا من الله صلى الله عليه وسلم يسجد سيقول أن يسجد har a gafarin bangaren hamatar su ma'ana suka ce da a ce yar dabba karama za ta zo ta shige tsakanin hannun manzo Allah da jikinsa za ta yi shigewa ba haɗewa ake ba قال حدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن خالد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنب في سجوده حتى يرى وضه إبطيه من زعلنا إن يسجد ينا بوء تكان سكنسا دا أن ينسى حر أنا غنين تسمي من غير نمسا لدرجة صلى الله عليه وسلم وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه وفي رواية من الله سجد بودة فكان حنا ينسى لتكسى يجي حاليا زمن حتى حمد من بنجر حمد من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن عبد الله بن الاصم عن عمه يزيد بن الاصم عن ميمونه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمه ان تمر بين يديه لمرت انا ميمونه تسي ان الله يسجدها da yar dabba karama za ta zo shige tsakanin hannunsa da jikinsa za ta yi shigewa ba yana matsewa ba ne kenan kina ya kenan yana buɗewa mun gane ko to miji da mace duk ɗaya ne ko ko namiji kadai zai yi wannan eh da mace ita ma haka za ta buɗe ko za ta dunkule ne eh? yaya sallan mace ke ha ya قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اما ما لم يذكر كفي اه ما تيجي ما ذات بودي ما تيجي حتى كان حقا نعم نيزا ايه nasi mai rauni nasi ya nasi ne sannu kamar a aiki muni musalli ya haɗa mace da nasi ke nan a kan haka mace za ta yi sallah a mazurba da isa da kuma sai da daga murya ke nan mace za ta yi sallah mazurba da isa da asuba za ta daga murya za ta muryarta za ta bayyana karatu ko ba za ta bayyana ba in mene in ka kwaje gidan da daga za ka bayyana ko za ka bayyana ba muryar mace ba al'aura ba هذه من بركات قدم كيف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزائي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوا بين يديه يعني جناح هو تيبو مكان عنا يسجد هذه hatta yura wafri bi tayyi min wara'i har sai an ga hasken hamadin hamadin da dama da abu da bayan وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى إن ذي زونة سيلة أكن تنية تحبو أكن كفة تحبو سيلة يزونة أكن كفة تحبو ya in ya zamana zama da zai tsakanin sujjada da da da da da da da da da da da da da da da ko kuwa a at-tashahhud al-awwal amma in za a yi at-tashahhud al-akhir sai ya yi tawarru sai ya shirfi da kafarsa ta hagu ya zauna a kai akan mazauninsa sa'annan kafarsa ta dama ya kafa kafarsa ta dama haka ake yi yadda sifar take kenan in mutum ya yi sallah cikin cikakkiyar sallah ya yi daidai in mutum kuma ya haƙi aka ta haka sallar da ta yi abin da ya rasa shi ne wannan yana da larura a kafarsa ba zai yi ba ba shi da ba shi da bai rasa komai ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر بن الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لامر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضع إبطيه قال وكيع قال وكيع يعني بياضهما babu ma yajma'u fi fadl salati wa ma yi yuftahu bihi wa yuftamu bihi babin abin da ke taro sifofin sallah da me da me ake bude sallah kuma ya ake fara sallah ake tuka da me ake bude sallah da me ake rufe sallah wa sifat a yi ke wannan ne hadisi wala hadisi daidai ne ko Wasu wasifatun ruku'i da sifar ruku'i ya ake ruku'i walƙi itidalu minhu da daidaito a cikin ruku'i din wasu walƙi itidalu minhu da yaya ake sujjada kuma yaya ake daidaito a cikin sujjada kulle raka كل ركعتين من الرباعية da yin tahiya bayan kowace a biyu na sallar raka a hudu duk sallar da ake a hudu ko uku kowace in kai a biyu za ka yi zauna ka yi tahiyya sannan ka raka a biyu ka sallame in raka'a uku ce kamar magarba in kai a biyu za ka zauna ka yi tahiyya idan ka tashi ka kawo a ta uku sannan ka yi tahiyya ka sallame wasifatul julus bayna sajdatayn wai in za ka zauna zama da za ka yi tsakanin sujjara guda biyu ma yaya ake zama din wata tashahudul awwali yaya za ka zauna in za ka yi tahiyya ta farko ya ga matsaloli da yawa kenan to za mu karanta hadisi za mu ga hadisai insha Allah ɗaya bayan ɗaya mu gani me ce hujjarsa ko ko a'a قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني عن أحمر عن حسين المعلم وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن هليل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت عن كربوك أنا عائشة الله كرمت ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sallah da kabara at-takbiri ko qauluka Allahu akbar mun gane يستفتح بالتكبير أي يحفظ صلاته بقوله الله أكبر والقراءة وأن يكرته يكرت الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصبر إما أن لا يركوه ba ya daga kansa ba ya sunkuyar da kansa sai ya daidaita shi ne malam mai risala malaman fiƙi suka ce sai mutum ya daidaita ta inda in aka tsora kwarya a baya ka kwarya za ta zauna ba za ta bada mun gane ko walakin bai da zalika وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما suka ce in manzon Allah ya ɗago kansa daga rukuni ba zai sujada ba har sai ya nutsu ya miƙe ya tsaya tsaya حتى يستوي قائما حرصي يا ديديتا حالي تسجيو زينامي قائما إنا معنى قائما يلا قيم قبضوا أن الكلمون حتى يستوي قائما إما كي يتقول ببايا ركوي أيوة يكي يفوق الرخ من ركويكي إيه؟ حتى يستوي قائما قائما ya daidaita a ya tsawaita wadda tsayuwan ko ya takaita ya tsawaita tsayuwan to a kan haka malamai suka ce in ka dago daga rukuni sai ka ɗora ka don wajen ma tsayuwa ne mai sifatu me wanda ya rawaita sifatu sarki ba ban taɓa ganin manzo Allah na tsaye ba a cikin sanda sai ya ɗora dama a hannun hagu to in ya dago daga ruku'i tsayuwa yake ko ko a'a a gurguje yake komawa in an ambaci wajen tsayuwa ne wanda yake ban taba ganin manzo Allah na tsaye ba a cikin sallah ba ce ya dora hannunsa dama kan abu? haka to sai malamai su tare juna ilimi wanda ce a'a wannan ana yi da shi sa amma na duwa daga ruku'i ba in ka ce a'a wannan sunan shi rafu mina ruku'i wai ba za a ce mai tsayuwa ba su durkuso ne tsayuwa hatta ya sauya qa'iman wata riwaya ma har a zaci cewa ya manta ne ana ta kai tsayuwa kenan ko ana tsayawa da tsayuwa in tsayawa ake tsayuwa suka fi hatta yarji a kullu udwin fi makani sai har kowace gaba da koma inda suke da wannan gaba Allah ya guda biyu kafin ruku'i ina wajen ina ne ba ina ne wajen suna kan kirji kuma aka dago daga ruku'i ko sai su koma kan kirji ba haka kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajda lam yasjud hatta يستوي jalisan yace in ya dago daga sujjada kuma ba zai koma sujjada ba har sai ya daidaita yana sauni وكان يقول في كل ركعتين التحية من ذا الله تجيبا قوة جرد أغذاب سياتي التحية سياتي هي أكاد حتى ما لمست التحية تفرق مواجبات من قاعد وكان يكرش رجله اليسرى وينزل رجله اليمنى يا كفا جينا شمك كفا ستتحفظ سيزونا أكم مدونيسا kafar sai ta fito ta damansa za ya kafa kafa ya kafa ta da dama a cikin wannan zama wa kana yanha an ukubati shaytan manzon Allah ya hana mutum yayi irin zaman shaytan irin yadda imana yadda in bisati kalbi shine shaytan mun da ji al-ifa'a